Eh, ko shakka babu studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. wasu kananan hukumomi na nijar na fama da rashin biyan hakkin kasa na al'ummarsu kamar doso a ciyar mataimakin farko na magajin garin wannan meri yana kira ga 'yan kasa da su biya hakkin ƙasa farashin kuɗin biredi a balayar a yankin talabiri ya karu da kashi 25 cikin 100 a ciyar al'ummomin wurin ingancin biredi bai da kyau akwai mu da ra'ayin mutanen balayara a cikin shirin mu na musamman kuma za mai da hankali kan matsalar hungum ko kungum wajen yara a lokacin ɗari. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki a Nijar rashin biyan kuɗin lanho ko a sangam wato haraji na dakile aikin ƙananan hukumomi matsal da mataimakin farko na magajin garin Doso ya ambato Adamu Amadu ya kira ga al'ummarsa da su rika biyan hakkin ƙasa a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Da zuwa mu mun yi la'akari birnin Doso yana buƙatar tsafta. Mun yi ƙoƙarin gyara duka hanyoyin birnin. kuma mun shiga yaƙi da dauɗa a cikin gari wanda muka yi shara na tsabtace birnin. Babban matsalar birnin Doso shine ta ba su damu da biyan haraji ba. abinda da muke so da su da farko su ba da haɗin kai. Na biyu al'umma su san muhimmancin wannan biyan haraji saboda ba Meri da za ta yi aiki ba tare da kuɗaɗen shigarwa ba. Kowa ya sani Meri tana samun kuɗaɗen ne ta hanyar haraji. Idan al'umma suna son wannan birnin ya zama abin koyi cikin tsabta sai al'umma sun yi ƙoƙari na biyan haraji ya kamata al'umma su gane ba wanda zai zo ya gina muna wannan garin maimakon mu ba meri idan ba al'umma Studio Mutane ɗauke da makamai bisa babura biyar sun kai hari a jiya da safe a yankin Gawai da ke kudancin jihar Tiliya yankin Tawa a cewar wata majiya ta wurin da Sido Kalangu ya tuntuɓa a yau da safe. Majiyar ta ƙara da cewa maharan sun lalata karfan sadarwa na kamfanin Airtel amma ba a samu asarar rayuka ba. albarkacin ziyarar shugaban ƙasa muhammadu bazum a yankin tawa a farkon mako mataimakin wakilin babban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mamadi fata Kuruma ya bayyana cewa Nijar ta karbi fiye da 'yan gudun hijira 240 bisa kasarta daga cikinsu waɗanda suka ƙaura na cikin gida 179 a cewar kamfanin dillancin labarai na anp yankin tawa ya karbi shi kaɗai a yanzu haka 'yan gudun hijira 20 da masu neman mafaka 15 a cewar majiyar Tun yau da ɗan lokaci a Balar yankin Tilaberi an lura da hauhawar farashin kuɗin biredi dalilin ƙarancin garin alkama bisa kasuwar duniya. A cewar 'yan kasuwa, masu da biredi na Balar na nuna damuwa da rashin ingancin biredi Sun yi wani taro a wannan mako kan matsalar ga ra'ayin wasu daga cikinsu a cikin rahoton Hassan Mumuni. shayi dai naira shayi ne muke saidawa buredi dai ne matsalar mu domin ba mu samun yadda muke so masaya na kuka mu kuma masu saidawa ba mu jin daɗi a yau sandar burodi dala arba'in muke saida ta haka dai muke saidawa domin saura suna karyewa wasu kuma ba su cika ba kai dai matsalar mu buredi ne mun yi hakan ne saboda harkar buredi ta gyaru mun kai kukan mu wajen mai gida amma bai ce komi ba muna cikin jira yau kuma idan mutumin kana da kaya baka iya zuwa wani waje ka ɗauko to abin da ya sa muka yi wannan taron shine mun ga jama'a suna koka sosai bisa abin da ya shafi biredi saboda biredin bai da kyau kuma biredin bai tsawo wani lokaci idan kana son ka raba sandar biredi gida uku ka da rabin ɗayan sai ka ga abin da ya rage kaɗan ne wani lokaci idan aka aiko yaro sayan biredi wajen mai shayi ya so ya koma sai a maido shi da shi a ce biredin ya bushe kuma bai da kyau Mutum biyar suka mutu hudu suka ji rauni shine sakamakon wani hadarin mota da ya faru a daren talata zuwa laraba a kusa da ƙauyen sola mai tazara kilomita goma sha biyar da birnin difa a cewar sakatare jan na kungiyar direbobi motar ta fito daga haijeje a nigeria zuwa candi eh, Moktar motar ta birkice ne bayan motar don ta koro ta in ci mamma Abdullahi a cikin rahoton Mani Musa. A likita mutum hudu ne a kwance har da duroba. Akwai mutum guda hannu shi kare, akwai guda yana da tsanani, akwai biyu suna da dama dama. Can da sahai mun je mun yi zana'izan mutum a ƙauye. Ko yaro karami guda yanya mutum uku da muka binne a can garin sola kenan can uku sun rasu akwai biyu a marko ana jiran yan uwansu su zo wanda suke cikin mota kenan biyar wanda suka rasu akwai hudu a likita abin da muke son mun yi son mutum ya tsaya kuma tun da farko ma ka zo kan ka'ida ka biyo hanya in ka biyo ka zo in ka ga iko ka tsaya iko duk abin da ke shi in dai babu ka da komai bari ka zai kan ka biyo kan hanya control da za su yi maka shine in kama don ne ma kayan doka ne ke duba in baka dauko mai ba baka dauko kwaya ba baka dauko bindiga ba saboda me za ka gudu A wannan lokacin ɗari a Nijar dabbobi suna da rauni wajen kamuwa da cututtuka dalilin kiran ƙwararrun a fannin likitar dabba da ke shawartawa makiyaya da masu dabbobi na su ɗauki matakai domin kare lafiyar dabbobinsu. Dokta Sa'adatu Musa Dudu jami'ar likitar dabbobi ta dogon dutse a cikin rahoton abdul Abdulaziz da Yuma. wanga lokaci da muke na sanyi lalle akwai matakai da yawa bancin wannan hudi mataki na farko akwai rigakafi wancan ana yi ma bisa shi na cewa maganin na kama gaba ko in ce dagai dagai sa'annan kuma kowa ya san da cewa karshen damana na ake kenan duk abin da ya zamanto tsutsa ciki tun cikin damana bisa shi sun ci kenan tun yanzu ya kamata mutum shi doke matakai shi ma bisa shan shi maganin tsutsa ciki sa'annan ga yanzu mun lura da har dai zabi suna da matsala ta tamza wadda ga kame ce ne ka iske zabo komi girman shi bai iya hira wannan shi ma muna da maganin shi nan ga cikin wanga lokaci na sanyi yanzu na ya kamata bisa wanda ya tanadin abinci tun yanzu na kamata shi ba su shi bar jiran sai rani ya yi da duk abincin da ka da yanzu na shi kai ma bisa unhwani da inda rani ya taho ba wani unhwani zai mata ba dan da inda iske ta da rani shikenan hoya ta da ita rani amma in iske bisa ka kosassa komi rishin abincin da an kai in tana koshe akwai wuya haga ranin nan ya shige ta Dr. Sa'ado Musa Dudu jami'in likitar dabbobi ta na dogon duci. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa ONG suna kira da kiyaye ayyukan jin ƙai na kan gaggawa daga matakan takunkumi na ƙungiyar Sidiyawo da ta sanya wa Mali. Ƙasar eh, da kashi 70 cikin 100 na abinci ana shigo da shi inda kuma mutane miliyan 1.2 suke fama da karancin abinci don Pierre Costa kakakin yankin na Conseil Geneve domin 'yan gudun hijira ya bayyana tasirin wannan takunkumi kan ƙasar Mali a cikin rahoton Farid Burema. vu que les frontières sont fermées, ça crée des retards importants. Da zaran an rufe iyakoki, hakan zai haifar da muhimmin jinkiri har ma a wajen samar da kayayyakin jinkai. Wannan na da babaita ayyukan mu a fage. Saboda haka muna kira da a ɗauki cikakkun matakai daga bangarorin biyu domin mu sami damar ci gaba da ayyukanmu zuwa ga al'umma. Idan takunkuman da aka ginda ya suka ɗauki lokaci mai tsawo, za mu shiga cikin muhimmin haɗari wajen aiwatar da ayyukan namu. Kenan ayyukan namu za su amfani jama'a kalilan ne a ƙasar Mali. Sannan ayyukan za su yi tsada, za mu rasa kayan aiki da kayan masarufi da abinci da magunguna kenan dukkan ayyukan ne za su sami cikas wato mutane miliyan bakwai da rabi da ke cikin bukatar agaji za su ƙara shiga cikin kunci idan wannan hali ya ci gaba da wakana ya kamata a gane cewa tuni muna fuskantar babban matsalar kaiwa ga jama'a sanadiyar rashin tsaro da kuma hare-hare Nuna alhini na ƙasa a yau Juma'a 21 ga watan Janairu ga tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Bubakar Keta na ƙasar Mali da ya rasu a ranar Lahadi a birnin Bamako. Shugaban riƙon ƙwarya Kanala Asimi Guetta ya sa hannu kan wani ƙudurin zaman makoki na kwanaki uku a cewar rediyon RFP IBK za a turbuɗe shi a cikin gidansa. Amma kafin zana'izar za a karama marigayin a dandalin Jeni Militar sannan kuma za a bude kundin ta'aziyya a wani ɗaki na gidansa. Bikin wayewa na yankin kogin Isa karo na hudu cewa da Festival de civilisation du Fleuve a Zanazie bisa taken haɗin kan al'umma ya gudana daga ranar 12 zuwa 13 ga watan janairun shekara ta 2022 a bubon yankin tilabiri wani shiri na ma'aikatar aikin hannu da buɗe ido tare da goyon bayan al'umma mun kai la jire daraktan yawon bude ido da aikin hannu na tilabiri ya yi wa saidi abdu na ƙarin haske ta tarho haɗuwar wayewar mutanen bakin kogi da ake kira alzanaye biki ne na haɗuwa da ke da gurin haɓaka yawon buɗe ido da al'adu na yankin kogi an samu irin wannan haɗuwa sau uku da aka shirya a ayaru a gabar kogin nijar iyaka da mali tun lokacin wannan haɗuwar ba a sake yin irin ta ba saboda matsalar rashin tsaro da ke wakana a yankinmu ofishin ministan da ke kula da al'adu da yawon buɗe ido da kere-kere ayyuka hannu da al'ummar yankin kogi ganin mahimmancin wannan haɗuwar su sun buƙaci a shirya wani haɗuwa ta hudu a bubon ba shakka ganin halin da ake ciki zai taimaka wajen samun zaman lafiya da cuɗayyar zamantakewa To sai rahoton mu na musamman cikin wannan lokaci na sanyi a Nijar ana kara samun yara masu fama da hungum ko kungum a cewar kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS ko ma a bangaren duniya wannan cuta tana karuwa a halin yanzu a likitance ba ta da wata kula ta musamman amma duk da haka ana iya kauce mata ta hanyar allura in ji Dr. Habu Abdulrahman babban jami'in likitar da'ira mai ta uku a cikin rahoton Rahilatu Sumana. A makonnin bayan nan jama'a na cewa akwai kes in ciwon ciwon kungum da yawa da ake rajista a cikin iyalai ko a makarantu. Yaya wannan cutar ke bayyana ga yaro? Lezorayon hukum cuta ce da wata kwayar cuta mai suna orerien ke haddasawa mai baiwa shimfiɗar kwancin kunne hari. Wannan shimfiɗar mai bi can cikin makogoro ya taɓo shafin kunne tsakanin matamna da kunne yana bayyana ne ta kumbura mukamukai da raɗaɗin ciwo masassara da ciwon kai. La fièvre et Ana cewa cuta ce da ake ɗauhawa wani yaya ake iya ɗaukar cutar? Eh cuta ce mai ɓulli kuma ɓullawar na faruwa ne ta miyau da zaran kwayar cutar na da rai cikin kwarkwaron damshin da miyau yake ko ɓullor miyau da iska zai iya watsawa zuwa ga wani mutum. Misali kuma idan yara na wasa da abun wasa guda idan ɗayansu ya kamu da wannan cutar kuma har ya sa wannan abun wasar a bakinsa to yana iya ɓallawa abokanan nasa cutar. Misali abun wasan nan na tsotsa da ake baiwa yara ta nan ma ana iya ɓallawa wani wannan cutar Shin wannan cuta na iya rikicewa? Kitar mafi tsananin dai ita ce yaduwar zuwa ga al'aurar ɗa namiji kamar 'yan rikiya na ƙasa. A nan ana maganar dorkit kuma wannan yanayi ana samun shi ne wajen mutanen da suka manyanta da suka ballu da kwayar cutar. Hakan na nuna ba wai yara kaɗai ba ne. Menene maganin cutar kungum in akwai? Babu magani na takanas, amma akwai magungunan da ake iya badawa don rage raɗaɗi kuma a kare rikitar. masasarar da kumburar da ke iya zama abin damuwa. Shin ana iya hana kamuwa da cutar kungun misali ta hanyar rigakafi? Eh kwarai ko akwai wata shawar rigakafi mai kariya ga kwayar cutar Oredia. An haɗa shi da wasu sinadaran shaushawa da ake baiwa yara cikin su ta farko ROR sinadarin shaushawar dusa kwayar wannan cutar da na ribiol kwayoyin cuta ne da ke da kamanta ta fuskar su da yadda suke wanzuwa. Shin ana iya hana hana kamuwa da cutar kungun ta hanyar rigakafi? Oshinu Niger. A gare mu na Niger tukuna dai baya cikin cututtukan allobar da ake sawa ido, amma ta hanyar tambaya ana iya wa yara shaushawar. kenan an saka shi a cikin jadawalin rigakafi. baya cikin jerin sinadaran shaushawar kyauta kenan da zaran uwayen sun tambaya za su iya samun ordinance su saya zuwa yaron. To yana ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarun namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu amma kafin sannan barin haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.